daga bakin ki kike furta mu? Da abba nake magana, namijin da igaza ansa sunansa a cikin gidansa. Aminan da na sanin ki take wannan magana kuwa? Ina gani dai to canji wani aka yi, sai an ji. Da izinin wa zaki fita? Ke me yasa baki da sabo? Eh? Baba yanzu na bada cin ragada da nan take ba ba. Kinga, ki zuba mu in an jima ki je ki dawo. wannan wannan wannan wannan da gaddama kike wallahi kin ga ki tafi idan kika dawo ki zuba mun wata na da yanzu idan kin aka jima sai ki dawo sannan zuraje ya dawo kawai dan ina bin mutum kuɗi shikenan sai a dinga min haka shi yasa yau na ce bar in biyo rufo fuskata ma in zo ba wanda zai gane ni wai wa sirajan nan kullum sai a ce siyara kullum sai a ce siyara ni ba san shi ba ni kuɗi na nake kinga ɗana ne ni gaskiya a bazin kuɗi na ta tafi dubu biyu fa dubu biyu fa ba wasa wacce wallahi ni gaskiya a bazin kuɗi dan na ƙara ga miki da yamma wani uzuri suna ki bani kawai ki bani tafiya rigingimin na. sun min yawa kowa sai ya zo ya ce siraja me ɗata ya zo ya ce siraja me rogo ta zo ta ce siraja me me ayaba ya ce siraja ya kuke so in yi wallahi ki kana jefa a gaban ka dama wallahi ka ji kiyaye ni wallahi me haka ne Allah barka zuwa ya aiki an zo lafiya lafiya ka yau siraja fa ashe tare kuke yau ni fa in ce na ganka da kaya ya sauka gari ban gane ya sauka ba tare kuke kenan da dakata ya ina tambayan mutum kana cewa tare miki siraja bai gyaran besfa ba na garejin nan nake ma magana to bawan Allah siraja yaushe sa da gari ba baya gari ni da na ganka da kaya ai na lata tare kuke yaushe sa da garejin nan ba gane ni ba gaskiya ban shaida na kawo mai ba nan za a siyan mun To, kai ne? Ni ne mana. Na tuna kware kuwa ikon Allah. Kai ba ka gane mutane kenan. Eh sai yanzu na gane kuma kware kuwa. Ya magana baseball ne. Kai, ai baseball din naka yayi farin jini. Kuma wallahi yayi daraja. Ka ai Siraji ya sha harka. To yanzu ina kuɗin? Ban gane ina kuɗin ba. Kana nufin ba warware ba? Ai, ban warware ba. Amma na ga kuna nema kuɗin ɗin wani munamuna ana cewa wai baya nan baya nan ni ba ruwana da baya nan. ka gane dawowa ta kenan zan je na ajje da kan nan ka gane eh, zan dawo za ku nemo siraju a yi haƙuri siraju ne ba garejin nan haƙuri ɗaya ne kawai kafin na dawo a nemo shi ko a nemo kuɗi na ajiye mu Allah ina za mu nemo shi siraju da ana jita-jitan yana libya libya daga can ma gaba yake shirin yi kaga ko ina za mu nemo shi ka ce ai dai ka gane ni ka san sanda na kawo mai baseball kana eh amma ban sanya ku kai ba na dai ganka da baseball tare da shi eh abinda kawai na ba dai anan yake aiki ba da da eh mana na ga ma yaushe rabon mu da siraja ba damuwa zan dawo to in ma ka dade ba samun shi zaka yi ba zan dawo ba zan same ku ba ku a wajen eh, eh? eh mu muna nan aiki za ka yake da zan dawo ne to ba da ai mu aiki duk sanda ya zo muna jira

wannan ko to ga wannan ko ba ki ci ba ko sallallahu a ragada da ce ne a to ga yar banza saboda kin san babu ragada da ciki ya sa ki je mun yi ta kusa da ni kai ma kin san da akwai abu zan aje a gaban ki to haba me yasa kike mun haka ne ni yanzu maganan kuɗi na na zo gaya min yaushe ne takamaimai ranar da zai dawo a zo in zo in kuɗi na gaya maki siraja na dawowa kuɗinki ki a kirge dubu biyu dubu biyu kuma a cikin kuɗi nawa take yunus siraja kullum zai zo kullum zai in dai a gaya min takamaimai ranar da zai dawo in kina ji shi fa bashi hanji ne yana wuyan kowa in ka ci bashin nan ka tabbatar daman za ka biya siraja na shigo garin nan kudinki na hannunki kuma ni dinnan ina sa rai ko yau ko gobe siraja zai dawo to menene za ki damu eh? gaskiya babata ta ce min lalle lalle kan in baki nan sai an faɗa min gaskiya yaushe ni zai dawo dubu biyu fa da yawa to ai mun kin karya mu wani abu ne a ciki ni ban karya ku ba wallahi kin karya kice da ita ta yi hakuri siraje ne baya nan kice ta yi hakuri siraje yana dawowa zan bata kudin ta na gaya maka tsakanin yau da gobe siraje zai shigo kasar nan kin ji ko ki yi hakuri Albarka, ita eh, ke. Ni gaya Mm, ko ne cikin dubu biyu. lokacin da zai zo kawai ni da na zo in karɓa kuɗi eh za ki karɓa na ga jini da gafara san eh shi da na taimaki yana dawowa zan baki gobe za ku daga dadan ne au ba za ku ba yar banza ta daina kawo min tallaki nan yar banza saboda dubu biyu kada ta kawo mu in Allah ya da zan nemi wata yarinya mai ragada da wallahi mu saba da ita kafin zuratan ya dawo Wow. wato haka Allah yake masa, sai ka ga ya yi wa bawa ni'ima ta ko'ina bai rage shi da komai ba wani kuma sai ga yana ta a cikin irin wa'annan ni'imomin kwaya ɗaya kawai ike nema ta ishe sa rayuwa kai dai bari wannan magana da taka daga faɗa gaskiya ne wato ba sai an je ko ina ba ba kuma inda zan je in kwatanta maka in ce ga wani da kai na zan maka ni dinnan na ishe ka abin kwatance to domin ga dai rufin asiri da sattara da ubangiji yake wa dan adam daidai gwargwado kai baka kure ba kuma kai ba a baya ba Allah ya min ita sai dai abu ɗaya tak nake ta fafataka nake addu'a in samu Allah bai kawo min shi ba har yanzu shine zaman lafiya a cikin gidana ba zaman lafiya to kaman ya rashin zaman lafiya zaman lafiya mana kai da kake da mata ɗaya tak ba mata biyu ba to me ya kawo rashin zaman lafiya gidanka ai na yi tunanin ni masu mata biyu zuwa uku shine ake tashi ai hausuni a rigingimu kai ta fama wannan tunanin naka nima nima da haka nake tunani to amma sai da ya fara kaina na gane ashe ba haka bane a ba a tunani na in ka ga gida ana tashin hankali to kishiya da kishiya ne mata biyu uku ko hudu gaskiya ne in kuma da kishiyoyi ne to na san dalilin yi kuma na san ta inda zan bullo amma sai abin ya zo da wata sabuwar matsala da ban taba tunanin za a yi ta ba shine rashin jituwa ko zama kishiyoyin juna tsakanin kanwata da matata hasbunallahu wa ni'mal wakil shi. halima ta haba halima ko kin manta ni ne garsi ne naki fa wai wane mai tsatsayin ne ya taba ki na je ne masa rashin mutunci na yaƙe shi kowane ne kin san ba na shakka kowa a garin nan sai dai a shakka ta ki gane ni fa zan iya sassara mutum in dai akan ki ne halima ba na shakka shi sa nake son ka ga rasu saboda da tsarin na shiga cikin bakin ciki ina ganin ka sai in ji duk wata damuwa ta ta yayi ina ji da kai sosai a zuciyar nan tawa ai so ne sila hakan halima sai dai abin da ke damuna shine duk irin wannan soyayyar da muke da kai garis zai yi wuya a ce mun kasance tare da juna haba wannan wata irin magana ce kina faɗi ba na son kina furta min irin kalaman nan kin san da ke nake so na rayu rayuwa ta ba za ta yi ba halima sai da ke ba na so kina faɗa wannan maganar to ya zan yi ne garis iyayena sun gaji da zaman jiranka sun gaji da gani na haka a gabansu babu aure sun fa matsa sosai sun ce idan ba za ka fito ba kawai za su yi min wani auren za su bada ni ga wani kai babu wanda ya isa aure ki matukar ina da numfashi sai dai bayan raina amma in dai ina raye ni ne naki ke ce kuma duk wanda ya ƙoƙarin yin hakan ya tabbatar sunansa bajajje dan sai na baje mutum Ni ka wannan magana garis eh ni fa ina kwaɗayin samun ladan shiryar ka ne shi yasa nake son na aure ka amma ga ina kokarin tankwara ka kana ƙara fanɗarewa haba dan Allah yanzu kana ganin idan iyayena suka ji wannan maganar kana ganin za su yadda su baka ni a matsayin mata ki haƙuri Halima ba burina bane ganin bacin ranki baka da laifi a cikin wannan zuciya ko da kai tuni ma an yafe maka na godiya halima na godiya baka da bukatar yi min godiya saboda an ce da kai da kayan mallakar wuya ne haka da zuciyata da mai zuciyar gaba ɗaya mallakar ka ce don haka bana bukatar godiyarka ni dai abin da zan baka shawara shine dole ka tsaya ka yi taka tsantsan kan wannan lamarin domin idan ka fifita kanwarka akan matarka akwai matsala haka kuma in ka fifita matarka akan kanwarka shi ma fa wata rigima ce kwarai kuwa domin ita kanwa ba fa a rabuwa da ita amma abin da nake gani lallabawa za ka yi ka samu wani kawai ka makala mata ka aurar da ita ka huta domin idan ta bar gidanka shi kenan hankalinka zai kwanta ka samu zaman lafiya inda ka san ka shiga zuciyata tunani na nan addu'a ta nan fata na nan Allah kawo wani da yake santa take sansa ko ba shi da komai izo in dai yana santa tana sansa a lallaba a gararama in aura masa ita su tafi ni kuma ci gaba da taimaka musu da abin da za su zauna a samu a zauna lafiya ita tana gidanta mu alkafa ba tashin hankali ni ma da matata in ma ka ga wata matsalar daga gurin matata ne za a gane in daga gurinta ne za a gane amma nesa nesa abokan ta kankare da kura gaskiya Allah ya mana jagoranci amma amma wannan shine wannan in dai har aka samu aka wannan to shikenan asiri alfatallan shin kura ko ba ku sayar ba kaga in bata sayar ba za ku sayar za ta cinye abinta gaskiya ko haka nake fata to Allah ya shige mana gaba Allah ya warware Allah ya warware wato ba ka gane abin da nake faɗa ba ni na san me nake gani a cikin gidan nan kullum ka rasa ta ina za ka kamo shari'ar abokina kowace gari take bayan yar uwar mm, ko wannan tankan tana kana bin bayan yar uwata wannan tanka kana bin bayan matata mm, matata wato kai muna ta shira a majalisa ashe ko dumu ake a gidanka sai dai tambayar da nake maka ko da yaushe wai me isa har yanzu ka kasa fitowa gidanmu wai me kawo tsekon wannan abin ne akwai wanda nake jira ne kudi na ne a wajensa zan ansa yana dawowa ina gaya miki a ranar ma zan kawo kuɗin kuma dan Allah Alima, ki riƙe min amana ba na so ki banni da ke kada nake so na rayu a wannan duniyar kuma baka ganin zai iya kawo mana matsala a cikin wannan a cikin neman auren nan namu saboda ka san mutane ba su da alkawari yau kada ba ya cika da ku sai na yi masa aika aika sai ya tabbata har yanzu ruwa yana maganin dauda shi ya isa ma ki cikawa ki ya guri alima kin san mutanen ne na yanzu ba su da kirki dole sai ana yi musu jan kunne ki haƙuri haba halima ta haba sarauniya ta ki yafe mu halima ta ai ka san ba na fushi da kai wannan zuciyar ba ta fushi da kai saboda da zuciyar da ita mai zuciyar duk mallakar ka ne ga tsina ya haka yi yi ka ta hajja ta baka ne albashin naka eh na watan na wata nawa ne alhaji ban gane nawa na wata ba kana bi na kwandalan na albashi na taba karban naira ɗayan ka ban ban baka wata in ya cika na albashin ka ba Za ka tambaye ni na wannan wannan wata ba ai hajiya taranta hajiya taranta taranta me kudin nawa lokacin da amma da saba ka gaya mun ba to ishiru ishiru saboda yanzu dai a ina zuwa daji ya haƙuri kar ai mata magana ai za ta biya ya kan mata magana eh ai tana ranta tana biya tana biya ai wani lokacin sai ta ce ta ranta san in za a yi kamar biki to sai ta ranta sai kuma wani watan sai ta haɗa mun kuma wani lokacin ni ma in mai agwalima ko mangwaro ko ko ko data ko ko ko da manja ko ko kifi sadin mai mai fulawa in yazo to in sai ni ma in karba sai ni ma in zo jan hajiya in karbi kudin eh ai muna haka da ita jiya mutu mm, mm, ne kirkici jiya ai eh, wallahi shi dama abin da ka kira ka gaya min kenan ko menene akan menene ka kira ka ga maka ga wannan bacin ran ne ko menene a ah, daman na ce yaushe ne yaushe ne bikin safiya me yasa baka da mutunci ne har nan kuma za ka kai ga ka kira kana tambaya ta shirin bikin safiya me haɗin ka da bikin safiya a kan ka ba shi ne ke tambayar ka me na ka a ciki me haɗin ka abin da yasa dama na tambaye ka alaji mm. ina so a roƙa min gafara ta ne kamar ya roƙa maka gafara menene haɗin ka da zaka roƙa maka gafara kwana biyu dan samu takun saka da ita kwana biyu da safiya eh to me haɗin ka da yar masu gida kana mai gadi tana yar masu gida me kai ku har da za ku je ga kun samu takun sakwa da safiya ba na son haka ai yau kwana biyu ne wani saurayi ya zo wani kamili mai hankali da nutsuwa da sanin ya kamata eh ya zo isan sallama, to da isan sallama sai ce nan ne gidan su safiya na ce eh shine ce in kirawo masa safiyar a ciki masha Allah to da ke ka ce ka in ƙara shiga ka. to me haɗin ka da falo na to ai na daina shiga ah, to dama a kaga kwana biyu da ka daina shiga dan abubuwan da suka daina ringa bata yanzu ba ba abin da yake bata da na tura yarinyar na ce ta je ta kirawo ta to ta kirawo ta to da ta kirawo ta ai alhaji ban taba zaton ashe haka safiya take da fada basira nan eh, ta zo ta samu wannan saurayin ta ce ni ina ai gidan mai kuɗi wa na mai kuɗi ni ma mai kuɗi babanmu ya mutu ya ban mana kuɗi kuma ku zo ku dinka dinga cewa kana so na ba zan aure ka ba ba na son ka dan mutsiyata ta dinga zagin sa eh? tana dinga zagin babansa da babarsa tana ta zagin sa safiya eh na ce ki yi hakuri ni ma ta bani tawo guda hudu mai kyau a ke kai kai wa ta kai ba wanda zai za maganar aure sauran ya zo ta ci mutuncin shi ba ta zagi inna kai hakuri in kai kai na gida ne za mu sa amma ba ko izo kai na ai sai ta ɗauko da ke ya isa da Allah tsaya ya isa na gane kuma maganar taka kuma zan ɗauki mataki ni da ina gode alaji ka ayo magana hajiya magana kuɗin nan fa alaji to tashi afirka aje nema maza ba a san su da bacci ba a tashi afirka a je nema yan maza ba a san su ina lillahi wa ina lillahi ba Allah ba na ga ma zan dawo ba dama ka dawo min me ina kudin baseball ta ba ka ce ka san ni ba ka san lokacin da aka sayar da baseball bawan Allah na na ban san ka ba na san na san dai an yi abin karewa idanuwa na kallo na yi kalar wanda za ka raina wa hankali an ba kuɗin bes ba ta za ka raina mun wayo kwaron ka tsare bani kuɗin ka ba bandala ne ban gani a kuɗin bes nan ba za ka bayar da kuɗin ko sai na fito da yayan hanjinka yanzu a wajen nan ni wa Allah ka rufa min asiri a wajen sana'a ta ka ta mutunci na ni za ka nuna wajen sana'a ina so ka gane da ka yunkurin tara min mutane ko mutum ya san abin da ake ciki a nan zan bar ma ciki kuma na wuce ni bawan Allah ka taimaka idan na san maganar na Allah tsinan albarka ban san inda kuɗin ka suke ba kaga duk yanda za a yi kai za ka bani kuɗi na Allah wadan ka da san kuɗi na ban tunanin mananin da ci ne za ka gana nan za ka gana nan dan ma ba aikin na zo yi bane wallahi da ta na aikin na wuce dan Allah ka rufa min asiri yanzu za a fito min da kuɗin na ko ba za a fito da su ba bawan wallahi ban san inda kuɗin ka yake ba me kake nufi kenan Ah. kudin nawa sun ke kenan a'a ah, siraje ne dai matsalar ko shi ne matsalar mana da kai kuma ah, yanzu kai ne ma matsalar don ina tunanin ya ba baka kuɗin besu wannan ka ajiye wallahi tallahi bai bani ba dan Allah ka rufa min asiri abokan aiki na kasu mati kai ni kake kirawo mati ya haƙuri don Allah ya haƙuri yanzu yanzu menene mafita to a game da kuɗin nawa matsalar kare siraja kuɗi ne na ruwa na da wani salatu tun da baya nan gaka? Eh, an yi business a gaban ka to ka yi haƙuri an Allah ya mu gobe ka dawo kana rubin komawa zan yi kenan haka nan ba kuɗin a to ni ma wallahi gaya haka nake ko ko ko sisi babu a jiki na aikin nan majira nake a zo a ɗan ba wani abu a ciki ina mai tabbatan ma na rantse na kuma rantsewa in ka sake gobe na zo ba kuɗin nan Allah wallahi sai na sha jininka Allah bai wannan ba ba wallahi ayi hakuri Allah inna lillahi wa inna na haɗe da ɗan ta'adda ka kawai siraja zai jefa ni a jidali nan ba zai iya kisa kai bari ka gani to na san ba wanda ya shirya min wannan kita marmara a cikin gidan nan safiya ce ta shirya min shi hmm. to amma alƙalin kowa Allah ai matsala ku kenan da an yi magana sai kun nemo wanda za ku samu ku saka da a ciki ku ɗora masa laifi eh da yanzu ka gamu da shi baka gamu da shi ba da na da yayi tafiya ai duk ɗaya ne aba kalla to baba yanzu ba kike ce mun fa wai yanzu ya fita fa to kuma kuma kin da yanzu kina ce mun da jiya da shekaran jiya aba baba wace zan kama kenan a cikin maganganun da kike kalla safiya kullum kin ki yadda a zauna zaman lafiya a cikin gidan nan kullum yau wancan gobe wancan wannan magana yau an yi fada gobe zaman haba akan me in ba ci mata mutunci aka yi ba to ba sauyi kin ki bani dama in je nuna mata ni ma ni ci lallai matan nan in dai rashin mutunci take ji da shi wallahi wajen ta tarar yau ma haka kika tafi haka kika dawo yau ma wata jirga wata kuma yi mana ai in ba ci mata mutunci aka yi ba to ba sauyi dubu goma sha ɗaya kenan yawwa to idan siraji ya dawo mm. sai ka kawo mu na dubu hudu kaga in ka hada lissafi nawa kenan dubu goma sha biyar kenan to wallahi haka zai take baka ka abinci ruwa tea bread duk abin da yake a cikin gidan nan hatta sutura idan na saka cewa take yi mini kuɗin mahaifinta ne to ya kamata gadan nan dan Allah dan annaba a raba shi ka bata nata ka ɗauki naka in ya so ni in san kuɗin mijina ne abin da yake yi min ba kuɗin mahaifinta bane a daina min wannan gori a cikin gidan nan ta dinka ce min sai ka ce wata 'yan ta ce ni ya rayuwa haka.